da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai yana bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa, shaharar da garuruwan suka yi ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar gami da kuma ƙalubalen da suke fuskanta ko kuma burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Daba Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Gadanya da ke tsakanin garin Bagwai da garin Shanono a arewacin birnin Kano, inda na yi katarin samun wani dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati mai shekaru saba'in da ya fara bayyana min sunansa da kuma asalin kafuwar shi wannan gari na Gadanya. A suna na Abdullahi Umar Gadanya kuma turakin Gadanya, wannan gari shine Gadanya. Gadanya Bagwai lokal Gamman Jihar Kano, Najeriya. To shi wannan gari misali da muke cikinsa a yanzu na gadanya menene takaitaccen tarihin kafuwarsa? To takaitaccen tarihin kafar wannan gari namu na gadanya wato kamar yadda muka samu daga kakanninmu cewar ya kafu ne daga sunan wani da ake kira da shi gadanyu wanda ya zo daga kudu daga gari ya zo ya kafa wannan gari na gadanya fiye da shekara dubu da ta wuce. An san daga inda yake kace kudu da gari. eh sunan garin moji yanzu moji tana wani ƙasa moji tana karamar hukumar bagwai tun da gari ya shekara fiye da dubu a yadda tarihi ya nuna muku daga iyaye da kakanni ba za a rasa watakila wani kirari ko take da yake da shi ba yana da shi eh kirarin gadanya ita ce gadangan ta kawaje gadan kaya hana bacci tuwon kaya mu ya allura yaro ina da mai haɗiya me wanda yake nufi kina wato yana nufin cewar mutanen gadon ya jarumai ne a kowane bangare don tarihin da ya nuna haka wannan jarumta kamar yi wato a lokacin da take ana yin yaƙe-yaƙe tsakanin waɗannan mutane makota da waɗannan makota to duk wani yaƙi da zai zo garin gadanya to ba zai samu garin gadanya ba saboda ƙaya ta kewaye garin saboda haka kowa in ya zo sai dai ya koma da haushin cewar ba zai samu damar ganin wannan garin kuma duk abin da aka zo wani zai shigo da wani abu wanda yake na ko cuta ko kuma wani abu insha Allah zai tafi da kunyarsa ma'ana garin bacewa yake ba a garin sa ko eto eh, gaskiya na bacewa banda kaya ba abinda da za ka gani ba za ka komai ba kuma akwai hanyar akwai komai amma ba za ka komai ba a garin sai kaya ce ta kewaye garin gaba ɗayanta to bari mu kalli al'ummar da suka haɗu suka kafa wannan gari kamar wace kabila ce ta kafa wannan gari ko kuma suka haɗu suka kafa wannan gari manyan kabilu guda biyu ne akwai hausawa da fulani a cikin wannan gari sai kuma bare-bari tsinta-tsinta misali ya zuwa yanzu tunda an ce ga waɗanda suka kafa wannan gari da fulani da hausawa da kuma tsinta tsinta na bare bare ya zuwa yanzu akwai wata shahara ko shuhura da shi wannan gari ya zuwa yanzu ƙwarai da gaske ya shahara akan ilimi na zamani da na addinin musulunci tun shekarar shekaru domin akan sha'anin ilimin addinin musulunci wato mun samu shahararrun mutane a wannan gari akwai wata unguwa da ake kiranta gwadama abin da ake kiranta gwadama wani babban mashahurin malami ne wanda ake kira malam gwanda ya zo wannan unguwa ya kafa yanzu haka su ne limaman juma'a da kuma limamai na wannan unguwa kuma kowace unguwa akwai manya-manyan malamai shahararta ma akwai wani babban malami da ake kira malam musa wanda a lokacin da aka nemi a zo a haɗa waɗansu abubuwa kamar an cakuɗa alkurani mai girma a lokacin wani sarkin kano usman to shi wannan malami shi ne zo ya tsuntsunce ya haɗa waɗannan ƙura'anin to sakamakon wannan a lokacin kuma garin sarauta babu sai aka ba shi sarauta wannan garin daga baya kuma fulani suka an shi kayansu wannan gari namu na gadanya ya shahara a yammacin kano a halin da muke ciki yanzu a bagwai local gamman. ina tabbatar maka cewar gadanya tana ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan da ake alfahari su akan sha'anin ilimin zamani a ina suka yi karatun zamanin a nan gadanya suka yi karatun zamanin su sannan suka tafi wurare daban-daban amma waɗanne irin makarantun boko kuke da su yanzu makarantun mu akalla mun kai muna da senior secondary school muna da central primary school a fannin boko kenan akwai kuma nazare school wajen guda hudu ne ma a nan garin wanda ake tafiya da al'amarin su sannan kuma akwai makarantar 'yan mata wadda take a nan cikin garin gadanya akwai disable akwai um, primary um, da ake kira ta arabic primary school duk akwai su a nan garin islamiyya To uh, uh, mukaddara tushen da ya karatu na zamani shine makarantar firamare kuma ka ce akwai ta a nan gadanya ban sani ba za a ba da kiyasin kawo shekarun ta da kafa. An kafa wannan makaranta a 1957. Alif ɗari tara da hamsin da bakwai. Kiyasin shekaru nawa. Yau shekarar ta sittin da biyu. Kuma da ina daga cikin wanda aka fara ɗauka a firamare a wannan garin. Shekarun ka za su yi nawa yanzu? Yan shekaru na sun kai saba'in. bari mu kalli sana'o'i kamar me gadanya za ta iya buga kirji da shi alhamdulillah mu a wannan gari namu noma da kiwo alhamdulillah duk karkarin nan babu irin mu to tun da kayi maganar noma da kiwo da harkar karatu da almajirci da sauransu ba mu sani ba kuna da wasu fitattun mutane ko shahararru wanda duniyar kano ko najeriya ma za ta iya cewa eh haka ne idan ka ƙwarai da gaske muna da su fitattu kuwa domin a tun lokacin farkon wato majalisa ta farko kenan lokacin gwamnatin Muhammadu Rimi muka samu shahararren uba wanda yake shine Alhaji Muhammadu Sani Gadanya yana daga cikin kwamishinonin Abubakar Rimi eh, na farko kuma a sha'anin kasuwanci muna da kamar su Alhaji Muhammadu Tukur Gadanya sannan ne ne babban ɗan kasuwa ne wanda yake a Kano a zaune eh, da kuma waɗansu dai wanda ba su kai kamun kafansu ba amma duk suna wuri daban-daban a wajen garin Gadanya. To duk da haka ko akwai wani abu da ake ganin ta fuska ko ɗabi'a ko zamantakewa ko ayyukan yau da kullum da kuka sha bamban da sauran garuruwa wani abu fatacce haka? Alhamdulillahi duk abin da zamu yi da waɗanda suke zaune a cikin birni da waɗanda suke zaune a nan mu cikin gadanya to duk kama a haɗe yake. to misali yanzu kake wata magana cewar duk inda aka ga mutumin gadanya ko ina suke walau a nan ciki ko a waje a suna da haɗin kai da sauransu za ga wata ƙabila ko al'umma suna da wani abu da yake bayyana su a zahiri wani abu a fuska da na na kabilanci da kinau ban sani ko kuna da wata alama ne da eh, shi duk inda ka ga mutumin gadanya zaka gan shi da fashin goshi guda uku tsaga guda uku a goshinsa. sa yanzu ka samu irin ɗan uwanmu a Musawa za ka same su a matazo da sauran garuruwa daban-daban jihar katsina an fantsama kake ƙwarai da gaske har kaduna ko ina za ka gansu to masu sauraron mu a nan za mu gintse shi wannan shiri yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar kano da kuma sashen hausa na tashar murya amurka da ke birnin washington dc da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari ni Adamu Ibrahim Dabo da Wakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.